فالتقمه الحوت وهو مليم yayin da suka jefa shi sai kifi ya kama shi ya haɗiye shi yana mai aikata abin da aka zarge shi a kai saboda ya tafi zuwa teku ba tare da an ba shi izini ba